Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi Yau za a fara da jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa salam muryar Amurka don Allah ina so ku bani tarihin Hausawan ƙasar Sudan. Shin akwai wani bambanci ne tsakanin Hausawan Sudan da na Najeriya? mai tambaya idan an tuna shine baban gida ibb wa karamar hukumar goronyo jihar sokoton najeriya to masu sauraro sun sake makamantan tambayar na mai cewa komi ke janyo faduwar darajar naira a najeriya shin ko yasa darajar naira ke wuyar farfadowa idan ta faɗi shin laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa To wanda ya fara tambayar idan an tuna shine garban halikan ba jihar Kebbi Najeriya sai kuma wasu da suka ƙara tambayoyi makamantan wannan a kwanan nan da naira ta fara farfaɗowa. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin Hausawan Sudan da kuma alaƙarsu da na Najeriya. Idan ana tare da mu, ga ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ibrahim Musa na kwalejin horas da malamai ta tarayya fce da keola adamawa najeriya wanda ya ce To tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya daɗe. So Hausawa sun daɗe a Sudan. Kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan za ka sami Hausawa a ciki. Duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa. Amma mu ɗauka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi mu ce aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma alif dubu biyu da takwas misali lokacin shugaba hassan umar hassan albashir a lokacin da ya nuna cewa hausawa ba 'yan ƙasar sudan ba ne wannan abu kuma ya ta da hankali mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin bakwai da kuma suka mutu mutane fiye da ɗari suka jikkata da sauransu daga baya shi shugaban kasan ya nuna cewa lallai wannan magana da aka a nuna cewa shi ya faɗa akan cewa hausawa ba 'yan sudan ba shi bai faɗa ba to a around july june july haka dina mutane da yawa mutane sun mutu mutane da yawa suka mutu da sauransu wajen rikici ne da ya faru tsakanin hausawa da wasu mutane na can sudan din wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokinsu nasu na hausawa hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda na ce a ƙasar sudan a yau misali harka wajen kasuwanci abinci al'ada da shauransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na hausa ne na hausawa ne wanda yau a ƙasar sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman a shanu wanda ake kira agashe kusan ba wanda bai san agashe a kasar sudan ba ainihin nama ne na hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gwado-gwado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a sudan na sha hausawan sudan banda yaren hausa addini al'ada sa irin kaya da shauransu irin na larabawa sun hada dangantaka da larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da da larabci suke yi amma dai in ka taba su hausan dai na nan hausawa dewa a sudan musamman ma a yan baya bayan nan ba su ma taba zuwa najeriya ba wasu ma ba su san ma dangin su ko ta inda suka da dangantaka da mutane a najeriya ba wannan kusan ya bata amma hausa akwai ko jacin kano bai huce haka ba hausawan sudan za su yadda za su nuna ma cewa lallai su hausawa ne kakannin su hausawa ne sun ji hausa sun iya hausa amma su ba za su taba yadda cewa kuma su ba 'yan sudan ba da su 'yan najeriya ko su a'a su 'yan sudan ne amma lallai su hausawa ne suna hausa Hausan su sun rike su sun san dai tushen su daga najeriya take amma su 'yan sudan ne to su 'yan sudan ne fa shi da nan matsalar take ainihin 'yan sudan larabawa da shauransu su ko da yawa daga cikinsu suna ja da kasancewan hausawan najeriya 'yan sudan kamar yadda na faɗa da fari hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a sudan misali misali ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun sudan ta samu incin gashin kanta misali wajen dalib dubu sha tara da arba'in da biyu misali wancan lokacin a mawakiya aisha falatiya ita ta fara waka a rediyon kasar sudan mace mace da fari a daidai wancan lokacin misali lokacin da ake yakin duniya na biyu takan zaga duka kasan afirka tana wa sojojin sudan waka na karfafa su a duk da suke maganin bambanci kusan ba wani bambanci tsakanin hausawan najeriya da hausawan sudan saboda hausawan sudan na magana da harshen hausa haka hausawan najeriya su ma da harshen hausa suke magana in ko akwai wani bambanci sai za mu ce to bambancin da ya wajen shiga irin sutura na larabawa wanda hausawan sudan kan yi za su sa jamfa su yi rawani sun kade balarabe bahaushin najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole bane yakan yi rawani yana rawani rawani amma ba mai kama da irin na larabawa ba idan ba dai wani dalili na ayi rawani mai kama da larabawan ya taso ba abinci irin abincin nan dai da ake yi a kasan hausa shine yawancin abincin da hausawa na can sudan su ma ke yi so banda dai maganan a ce magana da yaren larabci wanda hausawan sudan ke yi wanda dewa hausawa a najeriya ko mu ce yawancin su ba sa larabcin sai dai hausa to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin hausawan najeriya da hausawa Hausawan a Sudan. Sana'o'i, zamantakewa irin duka suna ceceniya da juna. Ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya. To sai kuma ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar Naira a Najeriya. Idan masu tambayar na tare da mu, ga ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ahmad Tukur na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola Adama Najeriya wanda ya ce. Wato abubuwan da suke sa darajar naira ta faɗi abubuwa ne wanda suke da yawa. Amma akwai kaɗan daga cikinsu su ne na ɗaya dai abin da ya faru a Najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnati ta yi. Wato shine devaluation na naira wato a rage darajar naira saboda a samu kamfanoni su zuba kuɗi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta ƙara sauƙi don a samu a sayar a waje ke sa gwamnati ta yi wannan. Sa'annan kuma ƙoƙarin gwamnati ta haɗe farashin naira na gwamnati da kuma 'yan kasuwa wato biro di change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwan darajar naira wanda gwamnatin tinubu ta yi nan kuma akwai ɓoye kuɗaɗe da mutanen mu suke yan najeriya yan kasuwa da kuma wayanda suke aikin gwamnati wayanda suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwan darajar naira da take yi nan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin najeriya saboda tattalin najeriya ya koma baya sosai kasuwanni sun koma baya sosai abubuwan da muke sayarwa a waje shi ma ya ragu sosai shi wa wannan yakan jawo naira darajar da ta yi ƙasa sa'annan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wanda a turanci ake cewa inflation shi ma wannan yakan kawo faduwan darajar naira sa'annan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a Najeriya shi ma yakan kawo faduwan darajar naira wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kuɗaɗensu sun zuba jari kamar investment ke kenan a Najeriya yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi sannan kuma wato duk da gwamnati da kuma 'yan kasuwa dukanmu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faɗuwa a Najeriya wato abubuwan da muka lissafa da suke kawo faɗuwar naira in har ɗaya daga cikin su gwamnati bata iya ta magance su ba to lallai zai jawo bara a iya dawo da darajar naira ba kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wayannan abubuwa duka to mu ɗauka kaman rage da rage darajar kuɗi ko ko kuma devaluation da gwamnati ta yi ainihin da dola tana sayarwa official market wato around eh, naira ɗari hudu da sittin ko da sittin da ɗaya sannan kuma na bayan fage kuma parallel market ana sayarwa kamar ɗari bakwai zuwa ɗari takwas har ma ɗari tara ko lokacin da ya kai gwamnati ta ga wannan akwai abubuwan da yan kasuwa suke samun alfarma anan ana kiran shi arbitrage wato ka je ka sayi ka je ka sayi naira dola a kasuwan gwamnati wanda take da sauki mu ɗauka ɗari hudu da sittin sannan ka kuma ka koma bayan fage ka sai da shi ɗari takwas ko ɗari tara riban tana yawa to wannan yana kawo matsaloli sosai shi yasa gwamnati ta ce to abinda za ta yi za ta mai da canjin naira wadda gwamnati ta kayyadar da kuma wanda kasuwanni suke sayarwa ya zama daya to yin haka din yana da wahala saboda eh, tattalin arzikin mu ba shi da karfi sannan kuma akwai abinda da gwamnati ke kira akwai abinda da ake kira economy wato leakages akwai eh, huji ne ko ya za a ce ban sani ba wanda yana nan da yawa za a iya fitar da abu za a iya shigarwa za a iya boyewa gwamnati ba za ta iya gane ba so wayannan matsalolin suna nan naira ba za ta samu darajanta ba sannan kuma in babu babu zaman lafiya a ƙasa mutane suna ta faɗa a nan babu zaman lafiya yau a ce kidnapping violence masu sace mutane kenan da kuma sauran abubuwa da suke tashi a ƙasan yakan sa mutane da yawa su suka kuɗaɗen su zuba ƙasa ba so wannan zai sa shi ma za a ci gaba da shan wahalan faɗuwar darajar naira to da kuma rashin kuɗi a hannun mutane yasa kamfanoni ba za su iya sayarwa ba da kuma faɗuwar darajar naira zai sa mutane ba su da kuɗin da za su siya abubuwan da ma ko an yi su kayan sayarwa ba su da wannan kuɗin wato purchasing power na mutane ya zube sannan ko kamfanin sun yi kaya ba mai siya saboda kuma a ainihin cost of production wato kudaden da gwamnati kamfanoni suke zubarwa ko kuma suke siyan kaya ko kuma suna producing kaya yakan tashi wannan zai zama babban matsala shi ma yakan sa naira din ta ci gaba da faduwa sa'annan kuma mun dauki ishu na zuba jari kamfanoni kamfanonuka da yawa saboda rashin zaman lafiya da wasu abubuwa wanda suka kamanci haka suka sa kamfanoni sun gudu Najeriya mu dauka su ishu na kidnapping sace mutane da kuma rashin zaman lafiya tsakanin kabilu a Najeriya ya sa mutane da yawa kamfanoni sun tashi sun bar kasan da kuma wani lokaci suna ce hostile environment wato ko mutanen Najeriya wasu kamfanoni ba son wani kamfani ta zo ta zuba zari a nan saboda kar ya zama musu challenge competitor kenan a turance so wayannan abubuwa duka mun tattara su za mu san su suka jawo matsalolin da muke ciki sannan kuma mun duba ma ainihin duniyan gaba ɗayan ta yanzu ƙasashe da yawa suna fama da wayannan matsalolin da muke famu amma kokarin da gwamnati za ta yi shine zai ka kawo ƙarshen wayannan matsalolin to da fatan na ansa tambayan To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Ibrahim Musa Audu na FCE Yola da Dr. Ahmad Tukur na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola Adama Najeriya da wakilin ashiyar Adama da Taraba Muhammad Salisu Lado da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Masu.